Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum mu da sake haduwa a shirin na ƙasa ba kasawa ba shirin da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a ƙasashe masu tasowa. Sunana Sule Mumuni Barma. A wannan mako shirin na ƙasa ya sauka ƙasar Kamaru, inda wakilin sashen Hausa Muhammadu Rabi'u ya tantauna da Malam Kabiru, wani ɗan asalin tarayyar Najeriya mazaunin Gaudare. Bakon shirin wanda ke da tawaya a ƙafarsa ya sha faɗi tashi irin na rayuwar yau da kullum, wanda kuma bai katse masa hanzari ba wajen gudanar da harkoki. Ko da yake samun aiki na da wuya a wajen masu bukata ta musamman a jamhuriyar Kamaru. Saboda haka a wannan shiri za mu ji halin da nakasassu ke rayuwa a wannan yanki na Afirka ta tsakiya, amma kafin nan ya fara ne da ɗan takaitaccen tarihin rayuwarsa. To assalamu alaikum, a sunana Malam Kabiru Gurgu, an haife ni a jihar Kano a garin Wudil. To ni dai na tashi ne da wannan larura na gurganci. Muka taso a can muna noma da iyayenmu. To she aka zo gwamnati ta zo ta kore mu a inda muke. muka watse wa'yansu suka shiga daura wa'yansu suka tafi ta can Niger to iyayenmu ne suka zo da wurwuri hakan nan Kano e ne aka haife mu a can amma asalin mu yan bincika ne lokacin da gwamnati ta sheku nan ka akwai wato a hukumance wani abu ne da ake so a yi a wannan fegin ne ko dai ne menene makasudin da aka yi wannan koran wato yan noma aka ba ma filin aka ce a aikata ƙasa filin duk 'yan noma aka raba ma to mu kuma iyayenmu lokacin da suka zo zama ma an gaya musu nan filin gwamnati ne za a tashe su a je a zo shi sa ma da aka tashe su ba su kula ba suka tashi wayansu suka je inda za su ne mun kuma muka juyo baya ta Cameroon shin eh, man Kabiru ya eh, aure ne ina da mace tun a wudirin ina da mace to mata nan ma musaka ce ita kuma hannu ne ita ma da shi dai aka haife ta to da muka zo ne muka kama dai abin da Allah ya da mu tun da na zo marwa na gangaro dare bara nake yi da wannan na dogara to a ciki alhamdulillah an haifi yara na samu yara kusan guda shida har na dan gina ɗaki ɗaya ciki da falo to ɗaya kuma yara na ciki a hukumance dai gwamnati ba ta fiya son mutane masu barance barance ba malam ai bara ba abin kirki ba ne mu ta kama mu dole ne amma ba kalubale da na taba fuskanta a ni malam kabiru tun marwa an daren na kan sha'anin bara dai ba za mu fito mu yi bara mu inda Allah ya bamu mu koma da shi ban dai fuskanci wani abu gwamnati ta fito ta zo ta kama dan bara ta tafi da shi dun yana bara ba tun da nake a kamarun nan ba taba haka ba ban taɓa dai ganin an zo an kama ni don bara ba sai dai don takarda. An waye gare waɗansu kai kan 'yan bindiga na zuwa su yi basaje su shiga cikin ko 'yan baran ya zamanta kuma suna aika-aika a game da wannan kome ka isa ka gaya masu sauraro. Shi mugu dai Allah ya yi mana maganin shi. Amma kai in dan bara ne kai in ba mugu ba ne wato 'yan hukuma da kake kallon nan Allah ne yake sa su a filin su. Su in suka ga mugu sun sani in suka ga dan bara sun sani tun da nake bara ba a taba zuwa ma an tambaye ni ninnan dan bara ne ko mugu ba asari ma da kake kallo kamarun kunnan suna da wani baiwa da Allah ba su kai in mugu ne su san inda kake kai dan baran ma su san inda kake a kamarun kunnan ba kama mutum ba dai bai laifi ba ne sun san inda mugu yake sun san inda dan bara yake aksari ma sun sani wata ba ana mantawa muna marwa shi wani ya zo yana baran in haka wani kuma na aikin wanke takalmi da ya tashi shi ya ma mai baran ankwa dama, bin shi yake yi tun inda ya taso yana bin shi ya zo ya ba jan baran shi kuma ya ba jan aikin takalmi ya sa masa ankwa duk mugu an san inda yake ko kana baran sun san ka kai a naka duban wani irin alal misali sana'a Eh, masakai wannan ya kamata su yi amfani da shi zamanto musu a kaman abin dogaro. Akwai wani laruran da ba za ka iya yin sana'an ba ma an ce musaki yan an gama. Ai musaki wani tawaya ne na wani gaban mutum. Akwai larura da to kaman ni yanzu wani irin sana'a zan iya yi. Ai baran dole ne. To yanzu kaman makawo shi me je iya yi. Kuturun nan bai da yatsu me je iya yi. In an ce mutum musaki wani sana'a je yi. to ana samun ɗaiɗaiku ko a ce kafa ya shanye hannu na nan su yi aikin hannu to ga kamar mata na hannu ɗaya ne ya shanye ni kuma gurgu a kwanakin baya akwai wani eh, makaho da na gani a ƙasar yawunde ya ƙoshi da karatu amma ya zamanto malami ne ma na ga na jami'a to baka ga shi bai damu da wannan tawayan ya mallaki ilimi har ya zamanto ina dogaro da kansa ba shi wannan baiwa Allah ya bashi kuma ya hanyar abincin shi kowa da da baiwa da Allah ya masa to masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin malam kabiru gurgu ɗan najeriya mazaunin ƙasar kamaru da wakilin muryar amurka muhammadu rabi'u ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya.